يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka ina mana sallamar musulunci kamar kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha takwas ga watan sha ɗaya ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> daga garin makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da da ɗari biyar, wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyu ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girigori shekarun 'yan albashi kamar kullum kamar kowace juma'a ga sha Allah mai kowa mai komai buwaye gagara misali ya sake haɗa mu a wannan masallaci na masjidin rahma da ke cikin garin bauchi inda muke karatu cikin littafin aljami'ar sahihul musnad من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala ku yi haƙuri yau mura ta rike mun uyana ko idan ba ku manta ba a satin da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen babi mai taken babu fadlul isha'i babi da muka ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana falalar sallar isha'i da matsayinta da roman da mutum zai samu idan ya sallaci wannan sallah a cikin lokacinta yau za mu tashi akan babi mai taken باب ما يكره من النوم قبل العشاء babi da za mu ji abin da aka hana ba a so na yin barci musulmi ya yi barci gabanin sallar isha'i saboda wanda ya yi barci gabanin sallar isha'i akwai iya sallar isha'in ta kubce masa ko dai a cikin jam'i in ya tashi da wuri ko kuma ma ba zai tashi ba sai bayan asalatu salatu khairu minan kaga ta fita daga lokacinta lokacin da mutum in yayi ta ya yi abin da yake ba daidai ba قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل الإشاء والحديث بعدها حديث إمام البخاري يكر بعد قول ما لمس محمد بن سلام البيكندي دقى عبد الوهاب الثقفي da Khalid bin Hazza daga Abil Minhal sunansa Sayyar bin Salama daga abi barzata al-aslami nadla ibn ubaid al-aslami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an-nawma qabla al-isha ya kasance yana kyamatar mutum yayi barci gabanin sallar isha'i wannan lafazi na makaruhi ba wai ma'anarsa irin yanda aka ba wa makaruhi ma'ana a cikin littafai yanzu ba tunda kun sani lafazin wajibi lafazin abu sunna lafazin abu mustahabi lafazin abu halal ja'izi makaruhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya naɗa wa waɗannan hukunce-hukunce waɗannan sunaye ba malamai ne suka binciko gwargwadon yadda manzon Allah ya karfafi zance akan magana gwargwadon yadda manzon Allah ya yi fada a kai gwargwadon yadda manzon Allah ya hana sai suka rarraba su gida-gida yadda zai yi wa mutane sauƙin fahimta dama ƙur'ani ya fada cewa cikin mutane akwai waɗanda su suke tsatsago hukunce-hukuncen shari'a su ne malamai saboda haka wani lokaci za ka ji lafazin makaruhi a alƙur'ani ko hadisi amma ma'anarsa ta zamto haramun ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani bayan ya jero wasu laifuka waɗanda suka kama daga shirka zuwa kisan kayi sai Allah ce du waɗannan a gudun ubangijinka sun kasance mai makaruwa abin haramtawa ne kaga ma'anar makaruhi a wannan guri ba wai shine abin da shari'a ta nema a bari amma bata tsananta a wajen nema a barin ba wani lokaci kuma za iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko nan cikin suratul hujurat Allah ce wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan an karanta muku kafirci ko kuma an haramta muku an haramta muku sabon Allah ko an karhanta muku wani lokaci kuma za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da lafazin makaruhin wanda ya yi kusa da ma'anar da malamai suka ba wa makaruhi yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake da aka rawato kana ya karahun nauma qablal isha ai ma'anar makaruhi a nan gurin ta yi kama da makaruhin da malamai suka ba wa ma'ana saboda kamar yadda za ku ji gaba wasu daga cikin magabata da ma wasu daga cikin malamai su ba suna ganin babu laifi in an yi barci gabanin salar isha'in matukar dai mutum zai iya tashi ya sallaci sallar isha'i matukar dai mutum ya wakiltar da wani wanda zai da ce sallar isha'i kamar yadda za mu ji abdullahi dan umar yana yin barci gabanin sallar isha'i to amma kuma yakan wakiltar da wani ya ce masa in lokacin sallah ya yi tashe ni kai ma inda za ka yi haka ba za ka yi laifi ba amma kuma ka kulle ɗaki ka kunna AC ka shige bargo ka yi barci bayan su gabanin sallar isha'i wannan babu saɓani cewa baka aikata abin da yake mai ba daidai ba ka aikata laifi saboda ka san wannan shiri da ka yi wa kanka shiri ne na kada ka tashi lokacin sallar isha'i kun fahimci karatun saboda haka ya rage wa mutum shi da ya zamto alƙalin kansa ya duba ya ga me yasa yayi me yasa ba zai yi ba kana yakrahu an-nawma qabla al-isha wal hadith ba'daha hakan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya san hira bayan sallar isha'i kuma to ina samari masu zuwa su makale a jikin garu kamar kadangaru kai ba kadangare ba kana makala a jikin garu ko kana dan kuskus ko ba haka ba wannan kan dama shi babu sabani cewa bai dace ba ko mace halitta ce mai daraja kamata ya in za a hira a yi hira sau ɗaya sau biyu sai a yi mai sai a yi aure inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lam ara lil mislan nikah manzon Allah ce ni ban ga abin da ya dace da masu ƙaudar juna guda biyu kamar su gaggauta yin aure ba kina so ina so sai ko mai rage duk galibin taɗin da ya zamto bayan wannan shirme ne za a koma labarin na ganki labarin a kaza sai hirar wasu za ku yi ba abin mamaki ba ne ba ma ku je ku yi gulma Allah kuma ba zai kyale ku ba koda da sunan soyayya ku yi gulmar mutane Allah zai kama ku yi gulma Allah shi muke mu amma malamai suka ce in wani abu ne mai amfani ga duniyarka da lahirarka bayan sallar isha'i babu laifi ka yi yanzu 'yan kasuwa da suke buɗe shaguna bayan salar isha'i suna sai da sayarwa sun aikata haramun ba su aikata haramun ba saboda wannan akwai maslaha cikin duniyarsu wasu daga cikin masu eh, abinan sayar da kayayyaki ma ba sa ciniki sai a wani lokacin yanzu masu sai da kaji gasassun kaji ai an fi siya in za a koma mai gida ko ba haka ba don ka je ka yi lalama so kaga wannan ba za ka ce musu abin da suke yi mai ba haramun bane ba masu shaguna suna budewa bayan sallar isha'i don mutane suna da bukata za su sai maganin sauro tun da kasar sauro ce ko ba haka ba za a sai bukatar da za a koma gida wannan ba laifi bane ba hakan nan waɗanda suke za su yi karatu karatun nan wa'azi ne ko majalisi ne in an kulla shi bayan sallar isha'i babu laifi mutane waɗanda suke jagorori za su tattauna kan maslahar al'umma babu laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sayyidina Abubakar da Umar an rawaito sukan tsaya bayan sallar isha'i su tattauna kan abin da ya shafi al'ummar musulmai wasu lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan tsaya ya shirye-shiryen tsara yaƙi da wasu abin da ya shafi al'umma bayan sallar isha'i tare da manyan sahabbai saboda haka yan uwana ba laifi bane ba kun san abin da ke laifi wanda zai tashi daga gidansa ya tafi da kali da kalin kofar gidan wasu ko ya je majalisi ko gurin zaman wasu a yi hira a yi shewa a yi taɗi a yi gulma a yi ƙarya a haɗa mai munafurci da sharrance wannan mai ko irin hirar 'yan siyasa a ce aji a shirya kulle-kulle bayan mai bayan salar isha'i irin wannan bai dace ba suna daga cikin abubuwan da suke haramu ko da sunan neman mulki ne ka shirya wa mutane sharri ka shirya wa mutane kulle kulle haramun ne Allah zai kama ka saboda haka yanzu mun san abin da yake haramun mun san abin da yake ba haramun ba ko yanzu wannan majalisi in muka so za mu iya kulla shi bayan sallar isha'i ko makaranta wannan hadisi ba mu yi kuma laifi ba Allah shi taimake mu babu naumi qabla ishai liman ghalab ko liman ghulib babi da za mu ji matsayin barci gabanin sallar isha'i liman guliba ga wanda aka rinjaye shi ga wanda barci ya rinjaye shi domin kasan larabci idan yana zance da barci da farin ciki da bakin ciki shine yake kama mutum ba mutumin ne yake kama shi ba yanzu za a ce ba fulan ko ko akhadahu al-ghababu fushi ya me ya dauke shi falamma sakata an musal ghadab ko akhadha alwaha kaga fushi ne fa'ili shine kuma mafulin bihi amma a Hausa za a ce mutum yayi fushi me hukuncin haka haddasa na أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر قال عن سليمان قال عن صالح بن كيسان قال أخبرني ابن شهاب An عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشاء حتى ناداه عمر الصلاة نام النساء والصبيان فخرج فقال ما ينتظر أحد من أهل الأرض غير غيركم قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول قال حدثنا أيوب بن سليمان شين أيوب <clears throat> ابن سليمان قال حدثني أبو بكر أبو بكر سنان عبد الحميد ابن أبي أويس دقى سليمان شين سليمان ابن بلال ابن أيوب قال قال صالح بن كيسان أخبرني ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري عن عروة ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء من زم الله صلى الله عليه وسلم وترانا يا جا سلر إيشائي هردلي يشقى hatta na dahu umar har sai da sayyidina umar ya shiga ya tunatar da shi ya ce as-salata sallah lokacin sallah ya yi ina tunatar da a yi sallah ina tunatar da lokacin sallah ya yi a ruwayan muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya fito sai ce wa malakum an tanziru rasulullahi salati kai ku kuwa me ya kai ku a ce wanda za ku tuna wa sallah shine me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kawo muku ita ba ba shi ne ɗan tsakaninku da ubangiji ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne mai bayanin sallan ba ba shi yake cewa ba shi ya ce ita wajibi ba ce ba ba shi ne ke faɗan hadisai da suke barazana ga mutumin da ke wasa da sallah ba to me ya kai ku tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah kaga anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai ya zarge su bane ba amma ya musu hannunka mai sanda ne cewa in shugaba kaga ya shiga wani abu ya shagaltu da shi kamata yayi ka kyale shi ya fi kowa sanin maslahar mai al'umma kuma mutane su ringa ba wa liman uzuri akan wato sallah ko da an samu jinkiri wani lokaci amma yanzu masallatanmu ai ma Allah Allah ake a ga liman din me bai zo ba don wani ya shiga ya dana dama wannan jin haushin limamin cewa ya san ya fi shi karatu saboda haka yana so ya gwada wa mutane mai kansa a yau ba daidai ba ne ba ya saba wa karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi in ana sallah ku talakawan liman ne eh, inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman ne dan ayi sallah dan ayi koyi da shi shi yasa in yana karatu dole ku shiru fa idza qara fa ansitu man kana lahu imamun fa qira'atu imami lahu qira'a duk wanda ke bin liman ko ke da liman to karatun liman shine karatunsa yan uwana liman shine sarkin sallah ladan kuma shine wakilin liman ko sauran mutane kuma mai talakawa ne 'yan sahun gaba su ne waziran liman liyalu ne ulul ahlami wa nuha sauran mutane kuma talakawan liman ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji abin da ya faɗa masa sayyidina Umar naman nisa'u to amma sayyidina Umar ai yayi kokari ko dan mu yanzu akwai masallacin da za a iya jiran liman awa guda ai wani wanda yake jin cewa shi alhaji ne a masallaci daga can baya maza ce malam ai sallah gaba ko wani ce ina na ibi ya wuce ba haka ba ya kamata mu ringa bashi wato uzuri wannan kuma ba wai daura gindi ne wa limamai su kuma su yi wa mutane gadara ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da sallah a tarihin manzon Allah tunda aka saukar da sallah in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na guri ba a taɓa samun wani ya ja sallah ba sai sau biyu in ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke jan mutane sallah amma mu ko yanzu da wahala a samu limamin da yake ɗaukan sati guda cur tare da ya fasa ɗaya daga cikin salloli ba ko wasu ma limaman yan asharuwar tsuntsaye ne ko sallar juma'a ne sai an yi wata ɗaya wata biyu gabanin me ka ji ɗuriyarsu Allah saba cikin su naman nisa'u wasu biyanu naman nisa'u wasu biyanu sayyidina umar da ya zo sai ce wa manzon Allah ya rasulullah mata da yara sun yi barci saboda mata da yara su ne masu barci da wuri yara wani abu abu dama an gaji an yi tsalle-tsalle an yi wasa kullum a cikin ɗawaini ake yauwa dare na shiga sai kuma mai lakata mai. ta mutu ita ko uwar gida ta yi dafe-dafe ta yi gashe-gashe ta shirya yara gaba ɗaya ta gaji ko ita aka fi sa tsammanin ita ma ta yi barci da wuri wannan kuma ke gwada mana cewa ashe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata da yara suna zuwa masallaci mu ringa zuwa da yaran masallaci dan a zamanin manzon Allah ana zuwa da yara masallaci akwai wani hadisi ba hadisin gaskiya bane ba cewa jannibu masajidakum sibyanakum ku kaura ku kauratar da yara ku nesanta yara daga masallatanku wannan yasa za ga wasu wasu masallatai idan aka ga yaro sai a dinga kolansa ko a ce me wai ba zai tsaya a sahun gaba ba wai ya faɗa maka sahun gaba na wanda ya fara zuwa da wuri ne eh, bayan liman ne dai ya kamata ce na masu karatu ne saboda ko liman zai samu matsala sai su ta da shi amma ba haka ba gefen dama da gefen hagu na wanda ya zo da wuri ne kuma babu wani wanda ya isa ya ce ga wani gurinsa a masallaci ba wanda ya isa ya zanna ko ya yi sallah a gurin sai shi malamai suka ce a'a wa man azlamu mimman mana a masajidallahi an yi zikara fi hasmuhu wasa fi kharabiha wa ya fi zalunci kamar mutumin da ya hana mutane a masallatan Allah su ambaci sunan Allah yana ma kokarin wato ganin cewa ya sa masallacin gaba ɗaya ya mai ya bushe ya lalace malamai suka ce duk mutumin da ya killace wani guri a matsayin gurinsa wa ya shiga cikin wannan aya kuma ma 'yan uwana wannan ai zai iya kai mutum zuwa game zuwa gariya idan ya zanto cewa kullum mutum har ma ana masa kirari da cewa kurciyar mai masallaci masallaci dai yan uwana farko na wanda ya zo da wuri ne kun ji da sayyidina umar ko ya shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah duk da cewa ya faɗa masa sayyidina umar abinda ya faɗa masa kamar inda zo a cikin ruwayar muslim amma fa kharaja sai ya fito fa qala sai ya ce wa mutane ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghayrukum kun ji dadin ku kada ku ga kun wahala ko kun yi tsawon kun yi tsawon jira kun yi jira mai tsawo a kada ku damu duk yanzu ba wanda yake jiran mai sallah in ba ku ba manzon Allah sallallahu a duniya baki daya duk duniya inji manzon Allah ba mai jiran sallah yanzu in ba ku ba kun san kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaita manzon Allah ya ce duk wanda yake mi yake jiran sallah to eh, kamar yana cikin mai sallan ne matukar sallan ne ta killace shi ta hana shi mai fita waje saboda haka jiran sallah ma rubuta maka lada ake kamar kana cikin mai sallah wala qala ɗaya daga cikin marawaita hadisin sai ce wala yusalla yawma idhin illa bil madina a wannan lokaci ba a sal wani masallacin da ake sallar jam'i in ba a garin madina ba domin a garin maka ba a yi sallar jami'i ba a garin maka ba a yi sallar jami'i ba saboda lokacin ba ma saukar da yadda ake kiran sallar ba ko wani zai ce ina labarin cewa suna taruwa a gidan arkam dan abu arkam suna yin sallah tare ba gaskiya bane ba ina labarin musulunta sayyidina umar ko da yadda ya ce wa mutane cewa a fito sallah ya rike takobi ya ce duk wanda yake so mahaifiyarsa ta zamto tana da mai ta rasa ɗanta ko matarsa ta zamto wato bazawara ko ɗansa ya zamto mai maraya in ya isa mai ya fito ba kallon wannan a fim a fim akwai shigo a littafi ma da ke riba-riba a mai akwai shi amma gaskiyar labari wannan labarin ba gaskiya ba ne daga farkonsa har ƙarshensa kirkirallen labari ne domin in zuwa gaba ku kyale zancen zuwa in za mu zo kitabul azan magana akan kiran sallah nan da satuka kaɗan insha Allah sai mai dogon bayani in Allah ya kai mu wancan lokaci wa kanu yusalluna fi ma baina an yaghiba shafaqu ila thuluth al awwal su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci suna yin sallar isha'i ne tun daga ɓacewar shafaƙi me ake cewa shafaƙi akwai sabani tsakanin malamai akan me ake cewa shafaƙi abu hanifa yana ganin shafaƙi shine wato kun san idan rana ta zo faduwa ko takan tafi da abubuwa guda biyu akwai wani wato fari gau da kuma wani jajajaja mai kaman gajimare wanda yake fara bacewa shine wannan fari gauɗin ko sai duhu ya dan fara zuwa sannan daga baya sai shi wannan jajajajen ya me ya bace shi abu hanifa yana ganin cewa daga zaran wannan fari gauɗin ya ɓace to lokacin sallar isha'i ya shiga amma jumhurin malamai suna cewa shafaki shine wannan jan gaudin kuma shine zance mafi rinjaye saboda ka lokacin sallar isha'i yana kamawa <clears throat> tun daga ɓacewar shafaki zuwa sulusun lailin awwal wato kashin dare na me kashin dare na uku ko kashin sulusun laili al'awwal ɗaya bisa uku me dare na farko ɗaya bisa uku dare na me na farko kaga wajen karfe goma kenan ko goma zuwa mai zuwa sha ɗaya to amma akwai hadisai da suke gwada cewa ila nisfin laili zuwa mai zuwa tsakiyar dare ko amma imam bukhari anan gurin kun ga ya zaɓi maganar cewa har ya zaɓi kasantuwar lokacin zuwa sulusul lailil awwal ba nisful laili ba ko da ce malamai suka ce wato dai nisful lailil awwal shine lokacin mai mutarinta zuwa nisful lail shine lokacin mai larurinta ko sannan kuma lokacin ta yana shi gaba da yana tsawaita har zuwa fudowar alfijir wallahu ta'ala قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها hujja hadisi daga mahmud ibn ghailan al-marwazi daga abdurrazzaq ibn humam al-sanani daga ibn jurayj shine abdul malik ibn jurayj daga nafi' maula ibn umar qala haddasa haddathana abdullah ibn umar abdullah dan umar ya ba mu labari cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana shugila anha laylatan wani abu ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda shiga da fita da tattauna wani abu na abin da ya shafi al'ummar musulmai in ba manta ba a karatun satin da ya gabata na kawo muku hadisi daga mu'jam tabarani cewa imam tabarani ya rawaito cewa manzon abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fita sallah akan lokaci a wannan rana shine ya shagartu ne wajen shirya wata runduna da yake so ya tura don yaƙar wasu sallallahu alaihi wasallam fa akharaha sai manzon Allah ya jinkirta lokacin sallar isha'i hatta raqadna abdullahi dan umar ce har muka kwanta fil masjid muka kwanta a masallaci kwanciya ne ko kuma hadda barci da yace sun mastaiqazna sannan muka farka kaga ba a farkawa sai an yi me barci inda kawai kwantawa ne da tashi da sai ya ce sun maƙumna sai muka tashi ko amma ce sai muka farka da muka sake jira muka ga manzon Allah sallallahu alaihi bai zo an yi sallah ba sun maraqadna sai muka sake kwantawa sun mastaqazna sai muka sake tashi sun makaraja alaina nabiyyu sallallahu alaihi daga baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya ce laisa ahadun min ahli al-ardi yantaziru as-salata ghayrukum duk duniya a yanzu nan ba wanda ke jiran sallah in ban da ku wannan hadisi yana daga cikin hadisin hadisan da wasu daga cikin malamai suka kafa dalili da shi cewa barci baya warware alwala tunda waɗannan gashi sun yi barci a masallacin manzon Allah sun farka a wasu ruwayoyi ma suka ce ba mu yi alwala ba ba mu yi mai ba ba mu sake alwalar mu ba wannan ke gwada cewa barci yana karya baya karya min a ra'ayin wasu daga cikin malamai domin malamai sun yi saɓani kan barci na karya alwala ko baya karyawa har zuwa zance tara wasu suka ce kai barci baya karya alwala kowane iri ne saboda me saboda wannan hadisi wasu kuma suka ce a'a kowane irin barci yana karya alwala mai nauyi ne ko kuma wanda yake sassauka ne suka ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ainu wika sih fa idza namat al'ainani istatlaqa wika idanuwa daga gansu nan su ne suke rike me jijiyoyin da suke hana mutum yayi hutu ko bai shirya ba ko daga zaran mutum yayi barci sai waɗannan jijiyoyi sai su me sai su saki saboda haka ba wanda ya san abin da yayi a me a barci kuma ita shi hutu ba ana ganin sa a cikin mafarki bane ba za ka iya hutu ko ba gashi a mafarki ba sai dai in wannan tare da kai me ya je kayi wallahu ta'ala ala wasu daga cikin malamai suka ce a barci mai nauyi ne ke karya alwala amma sassaukan barci baya karya mai alwala wasu kuma suka ce a'a barcin da aka yi shi a cikin sallah shi baya karya alwala amma barcin wajen sallah na karya alwala wasu suka ce a'a barcin da yake na kwance shi ke karya alwala wanda yake ba na kwance ba baya karya alwala wasu suka ce a'a idan aka yi barci a zaune ne baya karya alwala idan aka yi barci a wani yanayin da ba zanna ba yana karya alwala wasu suka ce a'a idan aka yi barci a cikin yanayi guda biyu ko a ruku'i ko a me ko a sujada na ga yadda mutum zai barci a me a ruku'i a sallah ko ba haka ba amma a cikin sujada wannan kan da waya da wahala wanda daga cikin kuma bai taɓa yin barcin ba ko wani abu ne wanda yana iya faruwa to shi wannan baya kare alwala hakan nan dai malamai suka yi ta maganganu a kai amma zance wanda yake mafi rinjaye barci ya karya maka alwala shine abin da hankali zai fi saurin mai kamawa ko da ma bai karya maka alwala in ka yi barci dan uwana ka yi alwalarka ko ba haka bane ba saboda ka fita daga cikin sabanin mai malamai wallahu ta'ala alam wa kana ibn umar la yubali aqaddamaha am akharaha abdullahi dan umar shi baya damuwa ya jinkirta sallar isha'i ko ya gabatar da ita shi yana gani duka daidai ne da ka ta a farko farko da ka ta har zuwa sulusul lailil awwal duka abu guda ne ba laifi idza kana la yakhsha an yaghlibahu an-nawm an waqtiha idan baya tsoron cewa balcin zai iya linjayarsa har ya kai shi wajen lokacin salar isha'i shi yasa kamar yadda na faɗa muku ya zo a wasu zantuka cewa abdullahi ɗan umar yakan sa wani ya jira masa in zai kwanta gabanin yayi in zai kwanta gabanin sallar isha'i akwai sayyidina umar mahaifin abdullahi dan umar kabarin da imam malik ya rawaito a cikin muwatta shi yana ma addu'a na cewa man nama fala namat ainihu duk mutumin da ya yi barci gabanin sallar isha'i to kada ma Allah sa idanunsa ya yi barci kada ya samu Allah kada Allah ya sa ya samu kwanciya abunan hutun da ake samu da kwanciyar hankalin ake samu in an yi me in an yi barci ya faɗi haka ne saboda yana jan hankalin mutane cewa bai dace ba a ce su ringa yin barci gabanin sallar isha'i wa kana yarqudu qablaha abdullahi dan umar shi yana yin barci gabanin sallar isha'i kamar yadda na faɗa muku ɗazu ko wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah